tare nake da babban sakatare na kungiyar asaruddin a tijjaniya wacce ita ce uwar kungiyar 'yan eh, ɗariƙar tijjaniya kuma wacce a najeriya take ƙarƙashin khalifa sarki sunusi lamido sunusi babban sakatare malam alkasim yahaya faɗa mana ka gabatar da jawabi ga 'yan jarida kan wani abun takaici da ya faru na tawaga da za ta kai ziyara zuwa birnin kaulaha a ƙasar senegal inda tawagan nan tana tafiya da ta isa burkina faso jami'ai suka buɗe wa tawagar nan wuta faɗa mana me ya faru ne bismillahi rahman rahim wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa wa man bi ila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan al'amari mai munin gaske ya faru a kusa da wani gari fadar goma inda wasu sojojin burkina faso suka aika ma wasu 'yan uwa da za su kai ziyara a birnin kaulak saboda taron kara ma juna sun da za a yi na tunawa da rayuwar shi ibrahim radiyallahu anhu suka musu kashin gilla da walakanci wanda kisan ya saba ma dukkanin wani tsari na duniya musamman tsarin kare rayuwa da al'umma na ecowas da dokar eh, ƙasa da ƙasa da kuma dukkanin kowane irin doka na duniya har ita kanta dokar burkina faso domin ba dokan duniya da yake kawai ga mutum ka kashe shi wayannan mutanen eh, matafiya ne suna tafiya suna da takardunsu kuma suna bin kowace irin ƙa'ida suna zuwa boda suna sanarwa ba yau ba shekaru da yawa ana nan tafiye-tafiyen kuma sun sani kuma ana sanarwa musamman ita embassy na na, na Senegal din tana sanarwa ta rubuta wasiƙa ta sanar da dukkan kasashen da suke wurare to sun zo a wurin da sauransu wayannan sojoji da yawa sun fito patrol kawai ga motocinsu suna gani sun san daga kasan da suka fito sun san komai kawai suka fitar da su suka zaɓe wayannan zaɓewa suka halbe suka kashe su a wurin wayancan kuma da dike suka sa su a mota suka kubuta to tun a lokacin muna ta bibiya wannan al'amarin ya faru ranar laraba ɗaya ga watan eh, biyu na shekara 2003 muna ta bibiya al'amarin har dai muka tara wayanda suka shahadantar suka kashe wurin mutane goma sha biyar eh, kuma muka yi ta magana da yan uwansu da uwayensu kuma muna ta lallashinsu mu ce suka ce su ba mu wani al'amari ga Allah saboda mun san ba wanda zai mutu sai lokacin shi yayi ba wanda zai kara ko sakar idan Allah ya ce ga lokacin da zai karbe shi kuma shi hanyar mutuwa azbab ne akwai hanyoyi da yawa da Allah ke yi an san rayuwa amma hakikatan Allah ke an san rayuwa kowane rai idan lokacin shi yayi amma tare da sanin girman rayuwa da kuma halitta a wurin Allah to saboda haka muke cewa lalle muna kira da babban murya muna kiran gwamnatin tarayya da na Burkina Faso da kuma kungiyar ECOWAS da United Nations da dukkanin kungiyoyin kare haƙƙin eh, bani adam ce bil adam cewa lallai haƙƙin wayannan mutane ba zai tafi haka nan ba lallai ba za a zubar da jinin su haka nan ba kamar yadda ake a musu kashin kiyashi saboda haka lallai wayanda suka aikata wannan ta'asan tun da gwamnati ta sani ta san lokacin da suka fita ta san wannan operation din mutanen bodojin sun sani takardun mutanen nan sun sun tabbatar da su kafin su wuce saboda haka lallai ah, a gano wayanda suka yi wayannan ta'asan kuma lallai a ɗauki mataki a kansu saboda ba za a kyale hakanan ba a zauna cewa eh, ana kashe mutane kashin gilla cewa ba abin da ake to saboda haka muke wannan kira kuma da babban murya da kuma ƙara ba 'yan uwa dukkanin haƙuri musamman 'yan uwa mutijanawa a duk inda suke cewa su yi hakuri kuma su ɗauka wannan abu da muƙaddari ne daga Allah kuma muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alkasim a lokacin da kake bayani ka nuna sun gamu da jami'an tsaro ne jami'an ma har sai da suka ware wasu daga cikin su kai wani fito kai wani kai kai wannan mai rawani wata kila suka buɗe musu wuta shin akwai abin da kuke tunani ya jawo suka aikata wannan kisan gillan to mu ba wani abin da wannan shi yasa muka ce lallai ya kamata a bincika su kuma a gano su sai su faɗi me yasa sai su faɗi dalili saboda ni abin da na ce ga nawa sani babu wani dalili a duniya babu wani doka a duniya ko na Allah ko na gwamnati da kawai zaka ga mutum ka kashe shi ka lalata shi irin wannan lalacewa saboda ba ba ba doka bane ba ɗabi'a bane saboda haka ba mu sani ba wurin su za a je akwai sauran tawaga da Allah ya saka ah, da sauran rayuwarsu a gaba shin ina suke a halin yanzu to alhamdulillah lokacin da suka cinci kansu haka tun laraban nan wasu su ko abinci basu su ci ba wasu haruwa Allah ya sa da suka kai wani wuri kuma saboda ah, maganan da muke da yan uwa don daga nan Afirka ka tara da yawa miliyoyi miliyoyi duka almajirin Shehu Ibrahim ne saboda haka muka yi magana a ah, sun isa a Burkina a Mali har aka dauki bakuncin su kuma aka kyautata musu yanzu haka saboda inda aka kora su gaba suka yi to yanzu haka wanda suka rage za su isa a kasan garin kaula insha Allah wato dai ba su su wato dai ba su fasa wannan tafiyar ba suna nan kan ba ba su fasa tafiyan ba ba su fasa tafiyan ba saboda inda aka yi attacking din su wayancan suna komawa ta haka ne su kuma inda aka kora su ta gaba ne sai kawai suka ci gaba saboda a wannan lokacin duk inda suka samu kansu kawai su dai suna cikin wani hali kawai su bar kasar suke bukata wani alƙasim irin wannan al'amari bari ma mu ce shin a tarihin yanda don ai a sanin mu ana ma tafiya har makka da kafa Eh, watakila shi yasa wasu ma ka samu akwai eh, 'yan najeriya wasu kasashe kamar su sudan da sauransu eh, shin wannan abun ya taɓa faruwa ga tawagar da take tafiya a birnin kaula daga nan najeriya a baya wannan tun lokacin da ma lokaci ke da tsanani na rashin tsaro akwai lokacin da muka ƙara tattaunawa da embassy na senegal da sauransu muka ga cewa tafiyan zai yiwu suka ce eh insha Allah zai iya yiwuwa to a lokacin ma sai da muka bedi takarda daga shi minista na harkokin waje na Najeriya ya ba mu takarda musamman saboda ƙara sauƙaƙa tahiyyar take saboda tantance mutanen da suke wucewa a lokacin saboda harkokin rashin tsaro yi yawa amma ba abin da ya faru tun da muke wannan bai taɓa faruwa ba ko irin shi sai a wannan lokaci wato abin da ma nake so da na faɗa shin watakila ba tunanin wata ƙiyayya misali dama tun da dadewa ana tarkon irin waɗannan mutane domin a kai musu irin wannan hari to wallahu alam mu dai mun san dukkanin su musulmai ne so saboda haka in wani abu ne eh, suka gani saboda addinin su komai wallahi Allah shine mafi sani amma dai mu ba mu ga ba dalili kowane iri mutum kowane iri ne kai ba mutum ba ni ban saran ko kare ya kamata a wannan hukuncin ba anan wani ah, alƙashin na san Eh, akwai matakai da watakila za zuwa yanzu akwai wani Allah wadi ko wani saƙo na jajantawa ko wani abu da ya fito musamman ma daga ita ƙasar Burkina Faso? Har yanzu ba mu ji komai ba daga wurinsu duk da yake shugabanmu manya mu kamar shi halifan shi Ibrahim Radiyallahu yana kokarin magana da gwamnatin amma har yanzu ba mu ji cewa akwai magana da suka yi ba bai sanar da mu ba saboda haka babu wani abu da muka ji daga gare su babu wani jajantawa kuma kamar yadda na faɗa maka yadda abubuwan suka faru cunkusi shi yasa muka ce mu fara fitar da magana eh, insha Allah kuma domin bidin matakai na rubutu gaba daya kamar yadda ya cancanta dukkanin eh, eh, wasu wuraren gwamnati kamar shi mai girma sakataren gwamnati na kasa da sauransu duka za mu sanar da shi ma minista na harkan waje duka za mu sanar da za mu miƙa musu dukkanin ƙorafinmu da kuma wasiƙu insha Allah ranar Altanin. mun sha zuwa tarukan a eh, ecos wato kungiyar ratattalin tattalin arzikin afirka ta yamma ana cewa yankin ɗaya ne kamar ma kowace eh, kan iyaka za ka iya shiga matukar kana da eh, takardar ka ta fasfo kawai sai dai ko a buga ma stamp sannan kuma mun sha jin ma ana kokarin da a yi har kuɗi iri ɗaya wannan abun faruwa cikin afirka ta yamma yake faruwa me za ku ce wa ecos wacce helkwatar ta nan abuja take kotun ecos amma wusetu take kai majalisar dokokin ecos din ma a nan tsakiyar abuja central area take yau za ku ce wa ecos don da za mu ce shine gaggauta adalci ga wannan al'amari saboda mafi girman al'amari shine rayuwa dukkanin ƙasa ko kuma wani yanki ko kuma wani wuri da za a ce maka rayuwan mutane bai da aminci ba bambancewa tsakanin cewa ga na kwarai ga na banza kawai za a iya mutane irin wannan abin to yana da bukata cewa wannan shine abu mafi girma da ya kamata ECOWAS ta tashi tsaye kai saboda kwato darajanta da martabanta da kuma tsayawa da dugaduganta cewa ita ba kare bane mai haushi da ba ta iya tuba komai mhm. a ƙarshe gaba ɗaya wannan da ya nuna a mala alƙasim jinin waɗannan marigaya mutum goma sha biyar ba zai tafi haka kawai ba wannan shi muke da yaƙini kuma shi muke fata wato ina nufin matakan da ake ɗauka don saboda abin ya haɗa da ba mamaki ma shi jakadan burkina faso a najeriya ya dace a je a zauna da shi a kai masa takardar aji menene asalin ya faru me ya jawo sojoji za su kai hari kan matafiya waɗanda ga alamunsu nan ba makamai suke rike da shi ba kuma kuma ba bana suka fara bita wannan ƙasar ba musamman ai abinda ma zai baka mamaki eh, malam nasir zaka cimma ai suna da ganin motocinsu ma sun san su cewa ga inda suka fito ga ƙasar da suka fito amma suka auka musu so sai ka cimma cewa sai ka rasa me ma zai taso maka me zaka fara tunani ga irin wannan aika aika saboda haka abin da nake gaya maka waɗannan mutane dai 'yan Najeriya ne kuma abin da ya fi haƙƙi shine 'yan najeriya ta gano su fito su faɗi me yasa me ya faru me dalilin su na aikata ma 'yan ƙasar najeriya haka shi 'yan ƙasar najeriya su ba 'yan ecowas ba ne sai 'yan ƙasar najeriya ba za su amintu a cikin ƙasashen su ba shin ba dokoki ne na ecowas da ta ba mutane daman eh, su kewaya tsakanin ƙasashe mabambanta da kuma da kare rayuwarsu da kare rayuwar al'umma akwai doka na shekara 2004 wanda ya tabbatar da wannan shin burkina faso ba ta cikin wannan ne me yasa ba ta girmama wannan doka ba ko me yasa eco za ta kare saboda haka wannan mu muna fata abu ne tsakanin ƙasar najeriya da ƙasar burkina faso da ita eco din kanta a ƙarshe gaba eh, wani saƙo za ka aika wa 'yan uwan waɗannan marigaya muna jajanta musu muna ƙara gaya musu cewa ba wata rai da za ta mutu sai lokacin da allah ya rubuta mata za ta mutu saboda haka muna gaya musu imani kuma su su sakankance su gane cewa Allah subhanahu wataala shi ke bukatan su kuma shi ya anshe su kuma muna so mu gaya musu sun koma ga Allah a mafi kyan hali saboda suna cikin ziyara na addini suna son su je su ziyarci wani saboda Allah mutumin da ya tashi gidan shi dun ya ziyara saboda Allah idan bai kai inda zai je ba Allah mutuwa ta riske shi to ana mishi bushara da aljanna saboda haka muna musu fata su ma su mai uwansu fata Allah ya anshi ya anshi shahadar su Allah ya sa aljanna ta zama makomansu kuma Allah ya yafe musu kurakuransu kuma Allah ya ba mu haƙuri ya ba su hakuri baki ɗaya wannan hasara ne mai girma ah, saboda hasara ne rayuwa amma mun san duk yanda muke son su Allah ya fi mu son su Malam Alkasim ah, za mu ce sai in wani abu insha Allah wani bayani ya faru kan wannan in yaso sai mu sake zantawa don jama'a su sani Allah ya saka eh, rahimu